aɗo sere suka tokki ɗo faren killenga sigolisiri ñangenga wa murunu allahu subhanahu wa taala maga allah ganno kahu faren jamanga wa murunu allahu subhanahu wa taala maga allah ganno famundi o dinanga allah ganno kisino tanga no dinan tanga o dangani allah nto sankundi allah nto rosoro sankunto gara killeng allah to jarabi allah ta jarabin danu waroyi, wa murunu allah subhanahu wa ta'ala maga allah ganna tuwaku munahante tuwaku barkante tuwaku ponnorante allah ganno sukomanten jiji kenga allah ganno lagalun surondi ma alqiyama allahumma amin omaren moɗan me yo masalan dingiranga ke ta hu dingirayi ona kuñinde na kiña be ko humantenga ko dingranga wora murunu allahu subhanahu wa taala sira su sugo nuxuɓen bembe allah ga nan tanga na xeeri benanga dangani nam pammin suka humanten jara ti ake allah yimme tunkaxunga omare moda miño dingranga lenki teren ko take kinya ñagani mina kason tamundo banenga faren hijira fujinundo kamon tummi tu tanji kendo sinon tu mi pare ujunoɗo kamo nagati do hijira gati do nagati kendo sinon tu mi o masalanga ke noguɓen ɓe kenniya pare muhammad sallllahu alayhi wa sallam gendi hi gaddangi pare dangi ta gendi o masalangen na kunya kama o duuta badiri gajangenga diga lenga no kubembe badri gajamin palle hi koro bembe no ganya hi baraka to bembe no ganya wani la ken katin du kunyo wono nga kati ufu di gadangin ga jepene wana badri ufu di adomi na kasasa badri gadangin nyeme hi baraka to bembe no ganya ora ken bay katin yi o amurun allah subhanahu wa ta'ala maga Allah ganna famin yan wadangani katti walon diga men dolan tarono mona kunyin den kiyande daran kanan kunga idu do gote yenga daran krisu daran khidimandano irin gandana khoro wabbe su suka humanten kunyini wadwa wonyana kuwembe noga dersinu ku tunni kinya sire tanono nga ni transfere owa alla na alla ga mitu ga khiriya ila du gote be nyana silami suga na hakkita darsunu kuiti sababu nga allah ga na ifattuga tike nga omaremu hikoroɓe mbenugaña badri gajangen palle kuñugoni wala kenga kati kiɓe mbeyi darsu hamantendi kinagani makkan ko gañigala me faamu soro hillila me faamu makka nanti kunga hera na. نفارين كري صلى الله عليه وسلم جنبان تنكلن دي كو كودتا كلمغا ويدا رقين كتفين أنك قصة تمانتين كو أندغاني كنغاني صفوان بن أمية أدو عمير بن وهب الجمحي رضي الله تعالى عن عمير ما قال قرن أن عمير مثل ما غنى عمير يعني سيربين بيدنا النغندي تاريخ الجمهور لا ما أقول نغندي درون تاقو بيغا عميري مغا سيرا نغندي أولا قين كتكين نغوي أغان قوى أسوسوك همانتين ناتو سرين بيغا نكي غوي أرني تغو حق لندي أي قول غني هي قرب من غنيا فاري صلى الله عليه وسلم كي وغتيا على يغري غوي كن يغري كن يعني حفصة umar bunu khattabi re nyagare anya badri gadan ke halle ke wakati ne kundu amma yamma umar bunu khattabi ti Allah gandu ya baka umar umaga ati hafsai akina fatin na togo hafsa kina fatin na togo hafsa yagintegani igu hana bembe ken togo yani hunais bin hudhafata sahami ke hunais faren sahaba yani allah dunya bakka maga a garin madina a ken fati madina ni tagu to ko ke gani hafsai umar bunu khatabine ñagare allah dunya bakka isusu kohomanten maga umaru diran biranbe hafsa ga togo yigo ganta maga are ñagare ke agrina girina hera na kurosinde ña miwa igu sire ngalla iwa sire sahaban sire sahaban tengalla iwa ibuti man tengalla eni le nyaare kini kenga crossing den daga koyi ala sire en ngal ken Usman ibn Affan ay Umar biri nda kat Usman ay ni le nyaaren kibaren karangani Umar ti da Hafsa balli Usman ay na mu gon karangani ita rangani aga linganda nga nyaga nanga muna na nyagi le nyagaren payi hafsa na kina nga na yari. Aki na fatima to kinen ta ma ke wati kenga nya usmana ti danga ni ngimpi num payi ni ngamire ne naranjabi umaru ti usmana da bidan tanto nya udan tanto kempalle idara gimu killendi idara gimu ati danga ni ngara hinne na ngarin pinu dia kenne nan tilan ta yare ya gani sasa nke an ta yare wutu sasa kenganya umar bin khattabi atilo awaka siddiq ka jemu allah ga nuye bakka isoro hilli sukko ita ada ngani awa le nyagale ngano ngade hafsa agana manga na yari ndanga na nayari, na yari Awaka siddiqi allah ga nuge baka mara a kuru umaru ti ame hohoi, a amati nga mullan na a amati nga halle hayi ne, umaru ti a cikin di sonno meke toro kenyan ko dunan ta gada koyi Usman a gada sagandi bar Usman ken da koyi nan ciki wati ran da yagni yo kai da ko Abubakar na ken nan ani ame jabi yimme yau ina hokiti yonkin ni ha. maare mu ken nokunne umar bun khattabi radiallahu anhu ke ani sarana haklante ke ani sarana siri ke ani sarana bembe ke ani sarana bembe gara le ñagaren pakken tangadangani aga katinan sigiti le ñagaren pakkenga na hera ña le ñagare giga tokku suturandi mogo bembe ina igu sire muru ina akinayi kema tinkirin yagarin falerin nan kora na ko yigu ngade mayu nan la ruwa ko ku ga famu mu ko me sasa re me le nyagarin sire kana ga sire sire muru dina mu muran na kinai ani sunna nga dina da sire ni kiyai umar bin khattab ja kiya dabari irin nyagarin dangani ai kamman na nyala na ibu sire nyamuru mali sabu dangani ire ñagare ken maga daga xenu igo kittendi batarancere anta yagare haqqe to aga torono ire ñagare ga telen da same umaruti ida urudantantoña ken mogodi ida koyi abakare ame jaabi umaru na samanten ni a mulaini ire ñagare ke kiñandi igo igo wembera le ñagare ke tangana idangani adaga ni idangani adaga hinninayi idangani umaru do ken pamme ngame urudantanto ken palle umaru ti fare sallallahu alayhi wa sallam ada hafsa muru ikeyi ada hafsa muru iya ida hafsa kini fare nga sallallahu alayhi wa sallam alla faren da hafsa yari hafsa ka hu alla faren yakunga alla gandunge bakka maga hafsa ni muminu mai alla faren da hafsa yari ke wakati yayi umaru ti ke wakati ido abakar siddiqi gemu abakar tinangani ni an fo kitan condo mendi kattinga birambe an da hafsa kuyinga nga jaabi umar tu kenya de wallahi ken kenya ko ngadi le nyaare ko yanga nga jaabi a ama gimi ngade ndo hunni kitin nyon kindi kenga nya abakar siddiqi to ho ho min kaba ko tanga nanti ngan jaabi ni na maganta nda hoye gwatu allah farenga gadi i masala gundi nda tunanti allah farenga mulla na allah meke tubare ko ndema tubare mu ko allah farenga sallallahu alaihi wa wasallam njega maya nanti nga warini allah faren gundon buru tan kendangani njega tan kendangani sasa iyo nga ndugundi farenga mulla na muru farenga ma kanu hinnan kenugo mikira hinkeninonga nkentari ñallagante allah faren dangani keña tan dangani nje ka man yo ka falenga mpanta ya su nje ya yagini falenga mpanta hinko an gara kinnangani wakati ɓen ɓe ni falenga tinga falenga mpanta hinko na mbura batenga su ya ñalle ñagla ke otu tembrenga ña yagini omaremu abubakar sidiki ti umar dangani ntali nya falenga bundum bortoni bortondananga ke kiani dinanga angana hibe hiɓe mbemugu antowan nogoni igatan kendangani aga wuyan nogoni su anda mugu sogo ya, juku mayante jukumayante jukubre soroni wono nga nonga wallahi anpinga wuyi nogoni su ama sere angari hananna mankara mugu sogo halleya serinari kattanga togona men ngari jamandi aara yande ngari ani nangani. agani halle ya eh, kita kan tatagal humme menta ati kundu ati kunduwa anke mayante wanga abubakar siddiqi da ti mugu aɗa tigiti faare dagandi sallllahu alayhi wasallam aɗa mara ama bagandi sellaga hari wakati ɓe umaru bun hatabi gada ɓire yagaren koyayi a tigiti faren pinga ama bangandi onan fawono hakilen togo ku jukkunu menundi ku ano o dinan timmandini o dagani ku ano o hadamaren magon timmandini ke ano o ro soron nagan sirondini ke ani jukku siru yogonoga ke koro ɓe benugaya ke wakati kadi ken yogani farelle ñagare ke fatima allah ga niga bakka fatima maga a yaki ali yake wakati yai ali ibn abi talib da ada ada farelle ñagare fatima yaki ke wakati yai badri gajangen palle ada yaki ke wakati yai ari hadise ndi ali ibn abi talib mega koni nanti ida allah ida fatima muru allah farenga igu yogo a mogodo fatima bate nga eya mula na yari adani igunkumo yagare iguwano nga kenda hike tubirambe muru ndano ngara muru allah fare nga kuma yagare ke boga sedo yonka awre nantigo sugan katanga niki temputu katanga tangalle nyagaren kinnayi igun su heti allah nyagaren nyagananga kenganya awre fare makinu kunga kuma ya karke buken sero atari ka tigi ati da ngani manni an anta bakalo faril le nyarke batte na ngani fatima an ana bugu da batte nga awaya kandira nga e iketi e khasurun kan bugu da batte nga ati ai ko me ka bugu da batte nga na tin kunga an ke na bugu da batte nga an ana bugu da batte nga awaya kandira nga iketi kuma ya karke da ngani Eh, yare ingena simmania manni ma galla ga yare laga yagare ginna ngena tilangoye ti yare batte nga manni ke maga kiti duro hontin maga yagare keti da daga kati alla farenga farenta an kabana irin nga ti bari hontan ke maga farenta an kabana ti hontan maga faren ko tai aga suron payi ti an na ne hoga an maga nile yagaren kinanga hoga ntan maga A'a ha, aha ngentil nyaaren kinnanga faren mai hayin din ken kotayi to kudan ke hayin din mugoi kuma yaaren ta daga daga faren kai an kin sagani tip na sabu ya tuho an tambaga faren fayin di yaaren man ken a ken kotayi kin ganya eh ali ibn abi talib Allah gandu ya baka maga ti ya gadi magri ken no ke aga maga magri raka manike ke jiken sembendi aka mandi tandi nanti na daga su awa dungina kinniya mi ke yimme ga simmena i me jikena telle koto nanti i kallo hike ina hayi mi wa kena kenganya ali da kati allah farenga sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib ti i daga mi ga tagun allah faren jondo mena gane kisiyendon maga allah faren kama. ati bra mi ga tagunonga ininen kosi rakeni ikon konto hoho koni ike daga ti tele mo gonya ko yo geli ga tawu in ta ga tuba ko hu ko ni diga musu sanki mawa, aliti ike to ta no ikon to ho ko faren yin me yagu aro ne gidi be daga faren kan ma gidi daga faren kin kindi kanun ni yagu ni ikon to ko ne Allah faren nan ne faren ti sallallahu alaihi wasallam ala ya kamo e alli mani kai haju nan man nga ba alli haju ayya man nan magayri sasa ito kurunu ken palle farin tirangani ma alli do fatima kiwari kiyai suronga rabba tene an kalki ne ya alli do fatima kiwari kiyai ba annan mona fatima muruba iti yo kenganya farin sallallahu alaihi wasallam farin jari kisiyonne magaka kama من نام مغا ألا كي نعلا نغن فوتام بوي ألا واس فوتام بو بغاني ناكي نايبا باري يعلل لنت يغني مهوتام بون كي نايا شريعا ني يعلل لنت يغني مغنى لو لو فوتام بو كنان كي نايا إكت والله ألا فاري هو وانتيك مغا فارنت صلى الله عليه وسلم كي نقوي إيه ما فعلت درعك ما فعلت درع سلحتكها e anya kan mogo megandiro ke kebe mbe ngara kina nga nanti an nan gajata yi an kalle ne ke megandiro ke yi an da kenya kan mogo megandiro ke tanki maga nonga ngara kina nga gadampunga an kalle ne an da kenya kan mogo farenti ke megandiro ke ni megandiro ke kalte sire nyani no hume miranga ni hotoimiya ken kalte nyani ken kalte sire sire nyamaga an hata nga gagana ajon nga hunu e dirham nu nagatiya kasu kula dirham nu nagati ajon nan bunke a bun ko fen kai kalti sirin yani ajon ko rin yani iki to wallahi kin magano eh kin ko nan ngale kin magano ke ko nan nanu ngai magano nga farenti sallallahu alaihi wasallam kin branga nda fatima kinanga nda fatima kinanga kibe mbega ni nandurga nda nandurga kinai kin nanya ahu tampunga kembirenga fatima yari ali ibn abi talib ya ke yi ti meganduro ke jonko ayi halsu bucunnu fare man ke kotayi natankeyi nanti ina halsu gumu nyamurunu jamandi ana min nayi man do man namaga ana kanu min sigindi mangalan man na namaga jaman man me pasporo namaga jaman man me visa namaga ayi fare ni dina gumu ya murunu جكب ما مرنهم من بي إلى قيل نعرين كناي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه كن يغي يغوخا كن يكي وغتي أي فارين من دا فاطمة مغنصرون لي صلى الله عليه وسلم إلى نعرين فاطمة فارين من دا مغنصرون لي كتي عليا أغرى هم من بيونو كنا يدغان تي كنا قو أكان دا نيوكو فاري صلى الله عليه وسلم ada e kuha kore kini ala kuha igotu kuha sire la kella de hodra ala ten kinai ada sumalle kinai ada jagane kinai ken jagane e kumen be gani anogonga anogon pakkanyini mana ida anogon pagati idkhili nyai idkhili ni itya ga madina e ken ngati nga ida ken anogo ke dawarti kenyai ken binanga jagane sire ida kunyu ya kahuma kahuma mai nekini fatima ke kotai fatima da ayari allah ayari usman ayari ali ibn abi talib ya fi wakati ya kembirenga badri ga jangen palle honne kembirenga fatima allah da warjaga lenyugu sikkiya kunyani alhasana ado husaini ado muhsin ado lenyagaru hilli ummu kulsumul kubra ado zainabul kubra kembirenga ala nogo karawa kita kemara ali bin abi talib da ora kan dum katin ku kuyo gonu e annayi nga mungu keni e hi qoro be menu ganya ayo wani kei hi qoro be menu ganya ke wakati ya kadi madina nogondi kenni gajanya ay gajangi be mbe gani yahudiya nun gajanya nga qora kan dum katinai kenya gani banu qainuqa qora banu qainuqa gajangi kuni be ande fare sallallahu alaihi wasallam a ganya gari madina uga sihe farin ga lahidu be si islam yin domin gani a ga inda lahidu si islam yin islam yin tanan domin na gani kun lahidu be ga islam yin islam yin tanan domin na gani yahudi an ga lahidu guja mago embe o wani ken konni o ya kisa ke to ken no kunne yon ga gadan na kan na gati gadan ke mi me ken yake wati ai farin ga halle badri gadan ina kembre na ken gadange be hayke ken ni banu ga gadange ke anya ke wakati yayi haro ga mak askati na suko humanten ko ona suron simandi aho baragatenga sere en ga le hinna tenka allah ne kati ko ga gadange ke hotti mantenga no ora suku manten ko ga jope mo magay mo mbe kinu be no ga dangi anogondi ona kunko nonga oti ken nogondi birambe ari hadisi la abu dawuda nogondi ibn abbas ati da faare sallallahu alayhi wa sallam agara demeyen kita badiri kureyen kamma badiri gadangendi farenga demeyen kita nonga aga sage nalli madina ada yahudiyan kohumame kunyagani e, banu kainuka a ku a di yahudiyanugu adi kohumei isagandi kingani banu kainuka a saganga ati yahudiyanu jama awa karo di akan silamaxu kuna magarat kita ko keɓen begara makka forisigankon kita logonde magarat kita dinan di. kenganya yahudi anundi xanne togo. a iti muhammadu magandu marasa de maxandu marasa de nanti an na jaman yigo kari makkanko jama bucunnu an katina kun kari makkanko ndangani na togo ikun imanudi sedi haratun kani imani duwara haratun ne, bari iga anta gajangi tu makan kena gajangi an ki gana kun karanu kun ngana gajangi nya maka dun marasa tike gari, muhammadu ya gana ku gaja anna tu nanti jang kasruan hunde minuka gajen gajanga nu an gana uku gaja kota su anna tu nanti sirowanu ngakun ngana gajanga nu nyi wa su na ti jan ka amadu mukatun dinoku mene يكون أنك قام فكا بيقدكو الله سبحانه وتعالى يجاب القرآن نغني الله القرآن عندي قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار كآية ينقى ناكويا ننتي يكون لك من بدي إذا ناك قدن يبو تكاتي سلامي وقوتاسو يوايا بنو بري وقو سنة تقال ناقو سيقدر لكي إذا غران جهان نبايا آية نكسي هناك نكما وناتي تنبلغا تيغانيا banu kainuka yahudiya kuna ke jawo ni gajangen fidan katti Allah farenga sallallahu alaihi wa sallam idan gajangen na wutu katti Allah farenga jawo kan wani yon ka faren ma kanuke no kunne nan tini gaja faren ne to no ke mugodi yon ka irini gaje ke wakati ne kai kan mugo kenya iya dan ta kun da daga madina no wani iya dan ta kun koro madina no wani islam be ga daga ko be ikun sarake di, bari kunni yahudiyan kalfin bin benu gani ina ko tagonya ila na mixi ne kuma me gani kan yin na kan yin kaya na dabari an dangani kuma me gani mbirin na mbirin katu na dabara dangani ni kenya ga tu mugo siri siri ke sabar soron pajun ya mugo siri soron telle isaganuni an na ga isaganan islami ne inyan toruno kenya sabu na eh islami nunga ni la sama no honne madina no wandi yonka igadan sabu nyimi magan humme me ko wala ko nan qaso kinni islam ya gare wan daga e isa gandi kinga daga isa Sagandi. aga taru kan dabara nan karanga ya mulan ne igwele wo dabari yahudiya go buguti halle li na fen ahdi jabu ke kinga na duru ko ke jilbabu ke ala duru ko ala ah durku ke a ah siti nga e kanukui na ke ure wutu na a siti kati kamu ke bangenga a siti yaare ga girnogo yimɓe tanni tembrenga allah wuran bugusellaga bari ya yaare ga tagonte atinara irame few siti kamundi yaare ga ta a girintundo irame giya nan sigi allah wuran bugusellaga yahudanla lawuran gari isuyi yagare ke kinganya arani islami yugo ñinonga jeli kingara ngari nanti ke dabara na ke golen islamiyagarenga a na nali ni ka hanya na yahudiya ti sampa na kari ke ŋanya yahudiya ka guda ka kama ida ka kari ke nga nya haru yen bugu islami nu yahudan no mena gane ke nga eh, gadange li gilo mena gane koda ko gadange ga gilli ga daga brande sallallahu alaihi wasallam ni iliri iti yanka Allah faren kiten faren lati mugosu yonka Abdullahi ibn Ubay ibn Salul akin munafiqu koreke akin yanyi latilleru wure ni nyugo katti Allah farenga na lahi qahunun kinya na mana demana kasu katiru waga mana wala ke qissa kunta sagane khadi kemrenga gade lari gilli kemwadi kemrenga magati le dumbu mafarenga telli hoyndi na sabu ya abdullahi ibn ubay ibn salul da gan kanu ko nduna da kinyandiya ko ga da mako ne nan kaso mu gombe atti mante embre nga gadenga ndaga ne ke mu godi aga dal aga ga ne mu gombe ga gadenga ne bitan pakke be e soro ku wala ganina mu gombe abdullahi ibn ubay ibn salul sigran ga ganina mu gombe ibrahim be gadenga koto e arabun qabla min benu ga ya allah dum tanga ni gadenga koto o ora tenka tikin su ko humantenga nan kaso fonta ka sagane kinga kadi allah ke tin kana halle ke mbilenga ke gadange be o goda masala nga o oda masala mu hilli masikonya gadange kamma ke mbilenga gadange ke ke wakati ni ayi kunu anya badri gadange ke halle anya badri gadange nya halle ko ko re mbe tanaka ganya ke mbilenga on ta sa ni ke hoye kunu ando watenga na halle ti ko re mbe tanaka ganya e ke wakati ni kunu niya e gajange wanonga igatini ghazwatu asawiq sengeten gajange sengeten gajange anyake wakati yai sengeten gajange anyake wakati yai sengeten gajange ni mania gajange ke manin sigi atro ngayati sengeten gajange gajange ko kamugo koni no nga gajange ndandi kan kille kama kenni suriya kallenga kunni humi menu ganya badiri do uhdi do mena gane ki gadan nya kenyedi alla ga dunya tayi ona ala utuke kunni nan sehe gadan ke kama insha Allah ta'ala odo kin ngatin naga o amurun Allah subhanahu wa ta'ala maga alla ganna no tanga wagati suko humante dinga su ganunga o amurun Allah subhanahu wa ta'ala maga alla ganna khair yango dangani noɗo alqiyama wamruna allahu subhanahu wa taala maga allah gan no hammi nun jara hammi ga sere suyi allah watu allah allah na jarana wamruna allah maga allah gan na besu ko humanten pammin jara ya rabbi allah gan na heriya besu ko humanten dangani humi menuga watiyede allah gan na sahanya saha dumante ya rabbi humi menuga lasamedi allah gan na noye nya noye kille nondirangani kuma mbenu iga kotadi Allah ganna kotan girri baki kama na noye kinya olo dami susu ka humantenga amare mu wala ngi khalen sigindi yare alla gana dunye tayi ona wutuke no kunne gajandan tanto hayrini nga kun gajangu ganya uhudu gajangen kane wana insha Allah de on si jongi jongi kunyayi tinu menu ganya badal gajangen palle kemblenga okunyina kati besu ka humantenga o murun Allah maga arna khairin nyankida akun susu ka humantenga ngani lenki ke an kitana fiyan da gai aga da ga ni zaidu ture on ta ga dangani aro wakatin su ke wakatin su humante assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh